Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararwa Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ko makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 17 ga watan Yuni shekarar 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar bauchi ta kulla yarjejeniya da hukumar yaƙi da shan miyagun kwayoyi da fataucin su ndlea domin magance matsalar ta'ammuli da miyagun kwayoyi tsakanin matasa kamar kowane daren ranar asabar yau ba muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba akwai kuma labaran wasannin ƙarshen mako to amma kafin nan ga mahmud kwari da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. Jami'an tsaro a Uganda sun ce suna zargin mambobin kungiyar 'yan tawayen kasar ta ADF da alhakin kai harin jiya jima'a a wata makaranta da ke yammacin kasar inda mutane 41 suka mutu. Hukumomin tsaron sun ce a daren jiya ne 'yan tawayen suka kai harin a kan makarantar sakandare mai suna Lubirira Secondary School Chairman Podwe a lardin Kasesi na yammacin kasar kusa da kan iyakar jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Shugaban lardin Muhindi Bunkanjo Eripazi ya faɗa muryar Amurka cewa gawakin mutane goma sha bakwai daga cikin ɗaliban da harin ya kashe sun ƙone ƙurmus yayin da wasu mutane takwas suka jikkata waɗanda suka haɗa da ɗaliban shida da malami guda ɗaya da kuma wasu mutane guda biyu. tazarar kilomita biyu ce tsakanin wurin da al'amarin ya faru da kan iyakar uganda da jamhuriyar demokradiyyar congo kuma daura da filin shakatawa na bayrunga National Park. A yau Asabar farmaki ta sama ya kashe akalla mutane goma sha bakwai a tsakiyar kartin babban birnin kasar Sudan mai fama da rikici. Waɗanda harin ya ritsa da su sun hada da yara guda biyar kamar yadda jami'an kiwon lafiya na ƙasar suka tabbatar. harin na yau na cikin hare-haren mafiya muni a baya-bayan nan da mayakan rundunar sojin kasar da abokan fafatawarsu dakarun sa kaya na kungiyar rsf ke kaiwa a sassan kasar sai dai har yanzu ba a kai ga fayyacewa ba ko wannan harin an kai shi ne ta jirgin yakin sojoji ko kuma an yi amfani ne da jirage marasa matuka a dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin ta sudan ke takidin kai farmaki a kan sansanin sansanoni da cibiyoyin mayakan kungiyar rsf yayin da su kuma dakarun rsf ke amfani da jirage marasa matuka da na'urorin kakkaɓo jirage wajen mayar da martani akan sojojin gwamnati ma'aikatar lafiyar ta sudan ta ce harin na yau asabar ya lalata gidaje 25 a yankin yarmouk na gefen birnin khartoum inda dakarun bangarorin biyu suka shafe makonni suna musayar wuta saboda kasancewarsa cibiyar kula da aikace-aikacen rundunar sojin kasar kasar rasha ta ce ta dakile wani harin jiragen marasa matuka da aka kai a daren jiya kan wata matatar mai da ke yankin bryansk na kan iyakar kudancin kasar alexander bogomaz gwamnan brian ya ce bataliyar tsaron sararin samaniya ta rasha ta dakile wani harin da sojojin ukraine suka kai da daddare kan matatar man drozba da ke lardin novozigov a halin da ake ciki kuma wata tawagar shugabannin kasashen afirka na ganawa a yau asabar da shugaban rasha vladimir putin a st petersburg a kokarin shiga tsakani don cimma wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin ukraine da rasha tawagar ta yi bakamanciyar wannan ganawa da shugaban ukraine Vladimir zelensky jiya juma'a mambobin tawagar sun hada da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa da shugaban senegal macky sall da shugaban zambia a kayan da hichilima da shugaban comoros azil asumani wanda a baya-bayan nan ya jagoranci kungiyar tarayyar afirka shugabannin kasashen kwango da Masar da kuma Uganda sun aiki ne da wakilansu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce yana goyon bayan kokarin koriya ta kudu wajen samar da kyakkyawan yanayin alaka da kasar china a cewar ma'aikatar harkokin waje ta koriya ta kudin a yau asabar mr blinken wanda ake sa ran zai isa birnin beijing babban birnin kasar ta china a ziyarar aiki da zai kai kasar zai tattauna kan batutuwan diflomasiyya tsakanin china da amurka da ma wasu batutuwa da suka shafi alaka tsakanin koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa anthony blinken da takwaransa na koriya ta kudu park jin sun yi tur da abin da suka kira tsokanar fada da koriya ta arewa ke yi akai-akai a don haka suka ce akwai bukatar amurka da koriya ta kudu su ci gaba da roƙon china da taka rawar da ta kamata a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya game da ajandar nan ta batun lalata makamin nukiliya ko da yake wasu jami'an amurka sun ce ba sa zaton ziyarar mr blinken zuwa china irinta ta farko da sakataren harkokin wajen amurka zai kai cikin shekaru biyar za ta haifar da wani sakamako mai alfanu da ake bukata amma anthony blinken ya ce ziyarar na da muradin samar da buɗaɗɗe kuma sahihin yanayin sadarwa tsakanin ƙasar amurka da china A jiya Juma'a ministan harkokin waje na kasar Mali ya bukaci dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar wadda ke fama da rikicin ta'addancin masu ikirarin Islama sama da shekaru goma da suka shuɗe su fice daga kasar nan take yana mai cewa sun gaza wajen gudanar da ayyukansu. A jawabinsa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Abdullahi Diop ya ce tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ba ta cimma manufofinta ba kuma tana haifar da rashin yarda tsakanin jama'a tun a shekara ta 2012 ne ƙasar mali ke ƙoƙarin shawo kan mayakan masu tsatsauran ra'ayin addinin islama kuma a wannan shekara ne aka tilastawa 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayi sauka daga madafin iko a garuruwan arewacin ƙasar malin tare da taimakon sojojin da faransa ke jagoranta amma suka sake haɗuwa a cikin sahara inda suka fara kai hare-hare kan sojojin mali da ƙawayenta akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 170 aka kashe a ƙasar ta mali daga shekara ta 2013 zuwa yanzu a cewar majalisar ta ɗinkin duniya. labaran duniya ke na aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin jihar bauchi ta kula yarjejeniya da hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da fataucinsu ndlea domin magance matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi a tsakanin matasa da ke sanya su kaddamar da ayyukan ta'addanci irin su sara suka da kuma 'yan bakin boda gwamnan jihar sanata bala abdulkadir muhammad ya kulla yarjejeniyar ce a lokacin da sabon kwamandan ndlea din ya ziyarci gwamnan a gidan gwamnatin jihar a bauchi Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani. Da yake madattan kwamandan hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ba hukumar dangane da gagarumin aikin da suka sa a gaba na dakile matsalar tu'ammali da miyagun kwayoyi da ke illatar da matasa inda ya buƙaci ganin yakin ba wai kawai ya tsaya kan matasa ba a faɗaɗa shi har zuwa kan masu safara da kuma sai da kwayoyin. mun musu godiya bisa hoɓɓasa da ƙoƙari da suke yi na cewa suna yaƙi da gaske da masu amfani da miyagun kwayoyi da sauransu wanda yake kawo taɓarɓaran tsaro da kuma tarbiyyar yaran musamman ma matasa a cikin garin bauchi da sauran wurare nan garin muna da 'yan sara suka ajar muna da 'yan boda misau muna da irinsu to ba kawai masu shaɗin ba ne su yaran da suka bangare su kansu masu wato dillalan wannan mayagun kwayoyi e, na gargaɗe su cewa lallai su kama su kuma an kama su ba kawai in an kama mutum yana sayar da mayagun kwayoyi a bashi ya tafi ba kuma ai amfani da kafofin labarai a dinga ana gargaɗi wa mutane kuma haɗa kai da sarakuna da shugabanninmu na addinai gargaɗi wa mutane su san cewa kwaya ba shine mummunan ciwo da mutum zai sa wa kansa na shi ya sa ma da ɗaga takunkumin ɗaukan aiki a jihar bauchi don a sama matasa aiki kuma kwanan nan ban ga an kira ni an ce a kona wanda aka kama ba shi ya sa na ce to ni fanna su a kira ni ba a karba kuma su je su diba su sayar ba da yawanci mutane suna da korafi ana bugo min wayoyi cewa ga abin da yake faruwa to amma ka san ba za ka gaya musu komai a fili ba tunda su ne ma'aikatan amma su ma suna kokarin su idan ba an fito an nuna ga kayan da aka kwace a wajen su dillalan miyagun kwayoyi da kuma sauran abun sheka da sauransu ba to sai mutane su dauka kamar an sake daukan su an yi amfani da shi ne tun da farko kwamandan hukumar ndla na shirar bauchi malam ali aminu ya jaddada wa gwamna samun dukkan goyon bayan hukumar don tabbatar da an tsarkake jihar Bauchi daga wannan musiba na amfani da miyagun kwayoyi. By virtue of my position as the NDLA State Commander Bauchi, I can say with confidence that the level of drugs used in the state is very high and the consequences are also very high. This call for concerted efforts by all to protect our loved ones. Ya ci gaba da cewa a matsayinsa na kwamandan hukumar Bauchi ina shaida maka yawan tu'ammali da muggan kwayoyi a jihar ya ta'azzara wannan yana nuni da cewa matsalar a jihar tana da ban tsoro hakan na bukatar kowa da kowa ya ba da gudumawa don kare abin da muke kauna wani mahaifi ya yi na'am da wannan yunkuri da gwamna bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ɗauka na haɗa hannu da hukumar ndla don yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi sunana Alhaji Dan Asabe ba gwamnati wanda eh so gaskiya mu a matsayin mu na iyayen yara wannan shiri da gwamna ya dauka na hada kai da hukumar sha da wato shi mai gungwa yan delihe da a yaki wayannan yara masu abubuwa gaskiya mu muna goyon baya saboda wayannan yara za ka ga kawai sun je sun sha wani abu ne wanda zai dauke musu hankali kawai sai su kwace wayan mutum ma in ya zo da tsaure ma su kashe shi bayan mun ba su yi masa rauni ba kuma ba su abin baya zuwa wani ko'ina saboda ka wannan yunkuri da gwamna yi na haɗa kai da hukumar shaye sha fito shi da mai abin kwayoyi muna goyon ba dari bisa dari Allah ubangiji kuma ya taimaka ya bashi sa'a. wani uba kenan da ke bayani dangane da wannan yunkuri da gwamnan bauchi ya ɗauka na haɗa hannu da hukumar yaƙi da shan miyagun kwayoyi Abdulwahab Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe ibrahim ka almasi garba ya gabatar da shiri na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa wai shin wani dalili ne ya sa a wasu kasashen waje kamar su japan da sauran kasashen yankin turai ake yawan fuskantar girgizar kasa saɓanin yadda abin yake a wasu kasashenmu na afirka kamar najeriya da kamaru da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar su da suke fuskantar wannan matsalar me yake janyo musu ita mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya sanya hakan kuma wani mataki ya dace mu ɗauka don gudun faɗawa matsalar Masu tambaya idan an tuna dai su ne Sanusi madattai da magaran da Isuhu makera madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Ladu ya samo muku daga Profesor ilimin geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modumba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ci gaba da cewa. Kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba sa samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma. samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce ya wuce mm. wato sun samu sun shiga extinct stage saboda yana da alaka da yadda wannan eh, mountain building process din yake faruwa mm. mountain building process din yana da stages Mm, eh, yana da hawa hawa mm. farkon stage din da shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata mm. kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su himalayas su andes su rockies wayannan suna duwatsu ne wanda suka faru farko farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren na saboda kasancewa nasu mountain building cooling process ne stage din ya riga ya wuce hmm. to ba za su samu alaka da girgizan kasa ta ya riga ya wuce ya wuce a nasu hmm. sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu wa second order process din ya faru a mafi yawa kasashen afirka ne su suka fama da eh, mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen afirka mafi yawansu sun faru ne a lokacin da second order stage din hmm. su ma sun fama da girgizan kasansu a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu su da su tsaunuka ɗin mm. to shi ma wancan stage din ya wuce mm. sai kuma aka shiga stage na uku yanzu mm. third stage mountain building process Shi ne yanzu wuraren da girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin tsaunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen asia su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban mm. to amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa hmm. shine wannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa a yanzu hmm. haka yake faruwa hmm. kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abin da yake faruwa sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abin yake faruwa wani mataki za mu yi mu ɗauka eh akwai matakan da za a iya doka abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi da yana da wuya ka ɗauki mataki a kan shi amma akwai ɗan gyaran da za ka yi na shiryawa mm. na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai sun nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna kamar wani alama suke nuna madalla eh, a duk lokacin da girgiza kasa zai faru zai nuna alama na farko akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor tremor nan kaman wani wani kara zaka ji wani kara sound ina iya tunawa a Najeriya abu kamar hakan ya taba faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja yadda ya faru a lagos aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taba jin shi ba hmm. sanadiyan wannan kara mutane da yawa masu suka talle suka shiga cikin teku mm. saboda kara ne wanda ba su taba ji ba a aka ce wayansu makamai ne suka fashe a waje ajiyan ajiyan sojoji da sauransu mm. duk da bincike ya zo bincike ya nuna sai aka ce duk ba wani makamai da suka fashe ko wani abu sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin lagos mm. shine haddasa wannan tremor din tun a wancan lokaci so abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa kagan daya kenan hmm. sannan na biyu daya daga cikin alama na biyu shine wani lokaci ya yakan nuna maka tagu ko a jikin gine-gine hmm. saka ga wani tagu ya tafi da nisa hmm. a jikin gini a wannan fourth line din wannan line da ya nuna alama girgiza kasa yana iya faruwa nan zaka gan gine-gine na da tago zaka yi tafiyan kilomita aru kana kallon wannan tagon a wancan gefen to duk alama ne kuma an ka zauna za ka gan sagun kaman abu ne na wasa sai ka gan kullum yana nuna yana girma yana dada buduwa eh, yana dada karuwa yana dada mm. buduwa to mm. yana nuna alama idan za a samu girgizan kasa so wancan sagun yana bin fourth line din ne a kasa Hmm. so idan hakan ya faru to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya ya faruwa a nan saboda ga abin da ya faru hmm. to sai hukuma su ɗauki mataki ko a ɗibe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine ne a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da ko da girgizan kasa zai faru ba zai abin nan ba hmm. sannan na karshe girgizan kasa kamar yadda na ce yana ya faruwa a ruwa ya faru kwanan nan ya faru a bahar maliya wato red sea kenan wanda sai ya wuce tsakanin turkey da syria ya zo ya shiga kasashen larabawa har ya tafi asia ya je a hadu da teku hmm. ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran da shekaran ta gabata a hmm. farko wannan shekara farko wannan shekara hmm. wanda wannan girgizar kasa din ta faru ne a cikin ruwa amma kasancewa wannan fault line da nake faɗan nan ya bi cikin ruwa har ya zo ya haura doron kasa har ya shiga syria ya shiga turkey ai mun gan asaran dukiya gina gida da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyar wancan girgizar kasa hmm. to irin wannan girgizar kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa hmm. amma tun da cikin ruwa yake hmm. amma in aka yi rashin sa'a sai sai fault line din yayi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa to yana iya haddasa rikici a duk layin da ya bi Mm. hanyar da ya bi duka koya nisansa ko da zai tafi kilomita miliyan ɗaya ne to sai ya haddasa wannan rigima ɗin da barna ɗin a wannan layin nashi nan mm. to amma idan ya faru a tsakiyar teku ne manyan tekuna to zai iya kare bai iso gaba ba mm. to sanadiyar haka mutane ba za su san an yi shi ba ma kuma ba za a ma filin ɗin shi cewa an samu abu haka ya faru ba to a kasancewa na siriya da na toki ya faru ne akan karamin kogi ba teku ba ne eh, akan karamin kogi ne to shi yasa tafiyan bai nisa ba sai ya hau doron kasa hmm. so na dia hau doron kasa kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar Toki da siriya nan wanda ya hada musu asara da yawa to shine abin da yake tafiya da eh, girgizan kasa tana da ma'ana. tana da asara hmm. ya dangana ga yadda mutane suka dauke ta hmm. amma dai ainihinsa an yi shi ne don allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu yan adama bayan kasa wanda suke nesa mm, su hauro su hauro mm. sun ba ta wannan hanyar ba so ba za mm. su samu haurowan ba to amma kasancewa yanda mutane suke yin gine-ginen su da sauransu sai ya kasance wani lokaci a zo bakin kogi kusa so idan hakan ya faru ko kuwa a yi ta gine-gine ba plan kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa kasancewa yana da kuɗi ya yi haka ne gwamnati hukuma ba su da wani matakin da suke ɗauka su yi regulating wannan abu ba to amma mafi yawan na abubuwa idan ya faru asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa duk saboda mu ne bamu da plan for irin abu kamar haka kasashen turawa ko da zai faru a wurin su a yanzu din kusan zan ce ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba kusan cewa suna sane da haka kuma sun ɗauki mataki yaya za su addressing irin abu haka ko da zai faru mm. shine zaka gani in zaka yi gini suna regulating abin da zaka yi gina din ya ginin da zaka yi din da sauransu injiniyoyi sukan iya su zo su ba da shawarware kuma dole ka yi amfani da shi amma wanda ya sha da kasashen mu a afirka dole za su ce maka in kana da kudi kawai ka gina duka abin sannan kuma yawan abun hawa mm. shi ma yawan abun hawa akan hanya mm. su ma duk nauyi ne a doron kasa mm. wanda a kasashen da suka riga suka eh, girma suna iya su yi controlling wannan abu ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci daya akan hanya a gari ba mu kuma a kasashe masu tasowa za ka tarar mutum yana da motoci goma a gida gaba ɗayansu gaba ɗaya goma za su fita kan hanya a rana ɗaya ba tare da ya dame shi ba in har yana da kuɗin da zai zuba musu mai mm. bai damu su fita duka akan hanya a lokaci ɗaya ba mm. haka ma wancan haka ma wancan haka ma wancan to kamin ka ankara sai ka ganga cinkoso abun hawa to karin nauyi ne a bayan kasa to ire-iren su eh, da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba control ɗin mm. yana iya haddasa girgizan kasa ya faru to amma mu da taimakon Allah wannan abun mun riga mun wuce shi a afirka mm. a zamanin da muke a yanzu din shi ya sa ma mm. babu ma amma da ba haka ba yadda mm. muke abubuwan mu a safai ba control ba komai din nan to da a ce muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa to ba abin da zai hana kasashen afirka samun girgiza kasa akai akai to eh, prof kusan muna gabar karshe eh, wannan batu Ah, sun sake neman ah, sani hmm. shin kowane mataki ya dace mu ɗauka dangane da faro wannan matsalar? Eh, to matakin kamar yadda na faɗa abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda zaka yi a kai hmm. amma kuma a ikon Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai nuna maka alama a duk hmm. lokacin da muka gan irin wayannan alamun sai mun hukuma su ɗauki mataki matakin shine a tsaya tsayan daka a gan ya za a yi in ma eh, alaman ya nuna haddoron kasa cewa kamar waya na tagun da nake faɗa yana iya nuna a gine-gine to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine don guda da asara hmm. ka gani in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar hmm. manya-manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa hmm. to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai idai wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokacin ba mm. shine matakin da za mu yi mu ɗauka kawai To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Farfesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya da wakilinmu Muhammad Salisu Lado da mu Salaman Abu da injiniyanmu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Ta gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Chelsea ta yi watsi da tayin Arsenal kan kai Havas sai dai kuma ba daina tattaunawa kan dan wasan na Jamus ba mai shekaru 24 da ke cikin matsuwar banin kungiyar ba. An bai wa Manchester United daman sayan dan wasan Portugal mai shekaru 21 Gansilo Ramos da ke Benfica kan fan miliyan 80. Chelsea ta amince da wasu sharuɗa kan dan wasan Villarreal da ke wasa a Senegal Nicolas Jackson mai shekaru 21 Bayern Munich na tattaunawa kan ɗauko dan dan wasan Manchester City da Ingila Kyale Walka mai shekaru 33. Barcelona ta shiga farautar Likai Gundogan na kasan Jamus wanda sa ya kare a kungiyar Manchester City. Kungiyar ta yi masa ta yin kwantiragin shekaru uku. lion Messi ya kafa tarihin zura kwallon wuri a wasan Argentina da Australia. Messi ya zura kwallaye mafi sauri a tarihin kwallayen da ya taba zurawa a Argentina yayin wasan da kasar tashi ta lallasa Australia da kwallaye daya ce biyu da nema croatia da spain za su haɗu a wasan ƙarshe na national league ta tabbata cewa croatia za ta doka wasar ƙarshe na gasan cin kofin ƙasashen turai wato national league ne da ƙasan spain bayan da ƙasar ta yi nasarar doke abokiyar karawarta italiya da ƙwallaye ci biyu da ɗaya kono macro na fuskantar tuhuma kan zargin cin zarafin mata masu shigar da ƙara amurka sun fara tuhumar ficaccen ɗan damben nan kono macro da cin zarafin wata mata a lokacin da ake wasan ƙarshe na gasan ƙwallon kwando ta NBA a birnin Miami a Amurka cikin watan nan. Rahotanni sun ce ɗan wasan Real Madrid Elda Hazard na shirin sauya sheka zuwa Brunel ƙungiyar da ta samu tiketin komawa gasan Premier daga matakin gasar kwallon ƙafa Ingila mai daraja ta biyu. Ɗan wasan baya na ƙungiyar kwallon ƙafa ta Chelsea Thiago Silva ya ce ƙungiyar na buƙatar bullo da wasu sabbin dabarbaru ko kuma ta sake fuskantar koma baya mafi muni a kakar wasa mai zuwa dan wasan gaba na kungiyar manchester city erling haaland ya taba tarihi cin kwallaye mafi yawa a kakar wasa daya haaland ya ci kwallaye 33 a wasanni 29 da ya buga a gasar ta premier a wannan kakar ta 2022 zuwa 2023 dan wasan najeriya emeka obioma mai kwallaye 16 a wasanni 21 ya lashe lashe takalmin zinari na gasar Premier League ta Najeriya. Brighton na son Chelsea ta bada fan miliyan ɗari. kan dan wasanta na tsakiya Moses Casido mai shekaru ashirin da ɗaya. Paris ST Germany na son sayan Bernardo Silva kuma ta shiga tattaunawa da ɗan wasan na gefe sai dai Manchester City bata shirya rabuwa da shi ba. Ƙungiyar Al ta kasar Saudiya za ta gabatar da tayi mai gwabi kan ɗan wasan Morocco da ke taka leda a Chelsea Hakim Ziyan mai shekaru talatin ɗan wasan Fulham Tosin Adebayo na cikin 'yan wasan da Tottenham ke hari a yanzu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. jami'an tsaro a uganda sun ce suna zargin mambobin kungiyar 'yan tawayen kasar ta adf da alhakin kai harin ji juma'a a wata makaranta da ke yammacin kasar inda mutane 41 suka mutu hukumomin tsaron sun ce a daren jiya ne 'yan tawayen suka kai harin a kan makarantar sakandare mai suna lubrera secondary school a mampodoye a lardin kasese na yammacin kasar kusa da kan iyakar kasar da jamhuriyar kongo. congo a yau asabar farmaki ta sama ya kashe akalla mutane goma sha bakwai a tsakiyar khartoum babban birnin kasar sudan mai fama da rikici waɗanda harin ya ritsa da su sun haɗa da yara guda biyar kamar yadda jami'an kiwon lafiya na ƙasar suka tabbatar wata tawagar shugabannin ƙasashen afirka na ganawa a yau asabar da shugaban rasha vladimir putin a St. Peterburg a kokarin shiga tsakani don a cimma wata yarjejeniya ta kawo karshen yakin Ukraine da Rasha. Tawagar ta yi makamanciyar wannan ganawa da shugaban Ukraine vladimir Zelensky a jiya Juma'a. To ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren baba yakubu makeri ne nake muku fatan alheri wassalamu